yau talata biyu ga watan ramadan hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun wannan littafi mai suna alkaulin nadi fi ru'an nabi allati ra'aha au awwalaha wallafan abu muhammad muhammad bin insan farhat allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata malam ya fara zantar da mu shimfiɗa da sharan fage na wannan muƙaddima nashi a inda yake cewa fahazihi majmu'atun minar ru'a allati ra'aha nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ɗan takaitaccen littafi ne wanda ya bi ya tattaro mana tarin mafarke-mafarke wanda annabin rahama da kanshi ya yi kuma ya faɗi ma'anan mafarkin ko wani daga cikin sahabbai ya yi ya zo ya gaya ma annabi annabi ya fassara mashi to shi ne aka taro mana a nan ake son a karantar da mu ilimi ya ce ikhtartuha na zaɓi bayani dangane da waɗannan mafarkai ne in yi rubutu a kai li asbabin saboda wasu sababba kamar haka awwaluha sababi na farko anna kasiran min al-khutaba mala yace da yawa daga cikin malaman da ke yin khutubobin juma'a wal wa'az da waɗanda suke wa'azi wal wa'az malaman wa'azi da za su hau duru a kasuwan ƙauye ne ko a ina ne suna zama suna yin wa'azozi na min zikirar ru'a suna yawan kawo irin waɗannan mafarke-mafarke da suke danganta ma alal manabir akan mimbarorin wa'azinsu suke kawo waɗannan mafarkan mala ya ce kadi ya ba'adul kusas wanda waɗannan mafarkan wasu daga cikin masu wa'azin turmi ne suke ƙirƙiransu kuma ƙarya ne liyajzabu ilaihimul awwam suna haka ne don su shawo kan jahilai gare su shi jahili madadin ya sha'awan ya je ya ji wa'azi da zai bi Allah ya samu aljanna shi abin da ya fi so ya fi son ya je ya ji kissa ya ji labari ya ji hira kuma so da dama ma idan ana karanta kissa na gaskiya irin wannan da muke karantawa na annabi musa sai gaba wanda yake so ba shi ya fi so ya zo ya ji ana bada labarin ai akwai wani daga cikin samudawa kun gano wannan da kyau ko? wanda idan wanzamin wannan zamanin zai mai aski to dole wanzamin zai je zai nemo addina da gatara wai saboda zai je aske mashi gashin da ke cikin hanci kuma in zai tafi zai tafi da kamar rabin buhun shinkafa da rusho da itatuwan girki da sauransu da gadon shi da katifan shi zai je zai shiga cikin hancin wannan basamudan a nan zai rika kwana wai kowane gashi ɗaya sai wajen kwana bakwai yana sa adda da gatari yana tsara in ya tsari sai jifo ko kuma shi wannan basamudan bai ma abin da ke faruwa ana ba da irin wannan labari a kawai zai Allah sarki Allah sarkin halitta ah, mutanen barko Allah ya yi su da girma ƙaryan banza ƙaryan gobe ƙarya yake maki in ya mutu wuta zai shiga mun gano wannan da kyau ko irin wannan ne wani malami yake ba da labarin cewa ɗalibin shi da ya karantar da ɗalibin ɗalibin ya sami ilimi to sai malamin ya nufin ya yaya ɗalibin amma sai ya ce za ka zauna ka ƙara wasu shekaru zan karantar da kai yadda ake da'awa sai shi wannan ɗalibin sai ya ce wa malamin a ah, da'awa ba karatu bane na iya zan je yi kawai ba matsala bar kawai ya ce in mm, in mm, ka zo ka zauna a koya maka ya ce a'a shi zai je ya abin shi ce to shikenan ba matsala je ka ya kama hanya ya tafi yana zuwa kan hanya sallan juma'a ta zartsa shi a wani masallaci ya shiga masallacin sai ji liman ba abin da yake karantowa sai irin wannan hadisan ƙaryan yana ta ma'annaba ƙarya yana ta ma'annaba ƙarya sai wannan matashin ya miƙe a tsakiyar masallaci ya ce liman ka ji tsoron Allah ƙarya kake ma annabi jama'a duk hadisin da ya faɗi ƙarya ne liman da ya ga za a ɓara su mashi da mutuncin shi yar sadakan da yake caccabkewa yau za a sa ba zai samu ba sai ya ce ma jama'a to kun ga abin da muka daidai muna gaya muku ko dama muna karantawa cewa zamani zai zo ƙarshen duniya shaidan zai bayyana da siffan mutane ya zo yana cin mutuncin bayan Allah na kwarai a bayanan jama'a mun dade muna faɗin wannan to ga ɗaya daga cikin shaidanin saboda haka ku ba shi kashi suka samu wannan ustaz suka ba shi kashi da ya je kwanta ya jinya ya warke sai koma wajen malamin shi ya ci algafa ta malam gaskiya na dawo a koya min yadda ake da'awa malamin ya ce ƙarya kake ba sauƙi ya dawo da kai ba ka gaya min me ya faru sai ya gaya mashi gashi gashi gashi gashi sai malamin ya ce to bari zauna Allah ya kai mu juma'a da juma'a ta zagayo sai suka tashi da wannan ɗalibi da malamin shi sai suka tafi wannan masallacin ba da sake zani ba liman yana hawa kan mimbari sai ya ci gaba da lissafo hadisan shi na karya da ya saba malamin yana zaune yana ji da aka gama sallah sai malamin ya zaga ya je samu liman ya ce Allah ya taimake ka ana gafarta malam malami uban malamai ya ce da Allah ban minti biyu zan zartar zan yi jama'a zan ma jama'a bayani akan wannan ban da kai da kuma falalanka limin shi a ba matsala jama'a saurara ga wani babban malami mun yi kun ga yaji za a me za a kamba madarajin shi saura ga babban malami da ya miƙe zai ce jama'a ba ku san darajar limamin nan naku ba ai limamin nan naku allah ya mashi bai wanda ku ba ku sani liman nan naku kaza limamin nan naku kaza iya dinga yaban shi sai ce kai limamin nan naku ma dan aljanna ne kuma daga cikin falalar liman duk wanda ya sa'a daga cikinku ya samu gashi ɗaya daga cikin gashin baki ko na gemu ko na saje na liman shi ma ɗan aljanna ne kun ga liman ya ce ƙarya ne to waɗancan falololin ma ƙarya ne to kafin ma liman ya buɗe baki ya gazgata ko ya ƙaryata sun ban ƙare liman sai cizga ake yi sai tuba ake yi kan kai haka bakin liman da hancin liman sun kumbura saboda ya sha cizga ɗin suka cire mai gashin baki da gashin gimu fuskar liman ta kumbura liman yana yan kuka yana hawa yana sharewa sai wannan malamin ya matsa ya ce mashi wannan shine sakamakon mai ma'annaba ƙarya kuma kaga ko baka ƙara sai tashi ya tafi shi yanzu kun ga ya sa an dakiwa ne shi ma cikin sauƙi an mai an dafa shi da ruwan jikin shi so da tsaban iya ba dai ka sa an bugi wani ba to kai ma yanda ya jinya kai ma sai kayi sannan kuma an ja mai kundi kada ya ƙara ma'annaba karya ƙarya domin gobe in ya hau mumbari zai ƙarya abin da zai fara tunani mai yiwa mutumin nan yana nan a gefe kila yau kuma ba zai ce a tsige gashin gemu ba kila zai ce duk wanda ya reɗa na naman jikin shi Allah ya kiyaye to kun ji irin ƙarerayin da suke yi to an rika yin ƙarerayi a mafarkai irin wannan mala ya ce dalilin da ya sa muka rubuta littafin nan kenan dalilin farko kenan saniyan nabi ya ce anna da sofiya wasu daga cikin sufaye alkibar manya-manyan sufaye na fi kutubihim sun kasance suna ambatawa a cikin littattafansu annahum ra'awullaha azza wa jalla fil manami suna cewa wai su suna ganin Allah kuma sun ga Allah ma a cikin bacci ga abin da Allah ya gaya musu kun gane su suna faɗin wannan ƙarara wa amla alaihim ba'adul kutub kuma an samu wasu daga cikin littattafai na sufaye sun zo da irin waɗannan bayanai mislu fususul hikam musamman littafin nan na fususul hikam wa man yaqulu innahu ra'a rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sufaye akwai wanda yake cewa shi ya ga annabi wa kada amla alaihim aqidatahum kuma annabi ne ma ya karantar da su wannan aƙidan nasu misali akwai wanda bin zai ba da labari wanda mu ma labarin ya zo mana har ƙasan nan ana zuwa mana da wani addu'a a rubuce wata takarda a ce in baki buga kofi kaza kin raba ba za ki talauci har ga ma wani ma'aikacin gwamnati ne ya ki bugawa a kore shi a wajen aiki bala iri kaza ya same shi akwai wanda yake aikin kwangila kudin shi sun makale da ya buga wannan ya raba kudin shi suka fito aka kara mai kwangila ya samu ɗaukaka iri kaza ana wannan ko ba yi sai a ce ai wani mai gadi ne na masallacin manzo yi wannan mafarkin da manzo manzo ya gaya mashi to dai cin da aka ce masallacin annabi ai sabin ba su ne yan maka da madina ai to na farko dai ba wannan mai gadin karya ne kuma na biyu tsakaninku da allah mai gadi da aka ɗauke shi aikin gadi ya aka yi ya kwanta bacci har bacci ya nauye ya mafarki yanzu maciyin amana zai zo da sako daga annabi ya ci amanan gadi ko bai ci amanan gadi ba wannan malamai suka ce wannan shi rita ne kawai kada wanda ya bata mu kanshi lokaci da aka suke yaudarar mutane da aka suke mutane karya da aka suke fana abin da ba daidai ba sai a ce wai an yi mafarki da mafarki ake gina addinin mutane wannan ba daidai ba ne allah shi kiyaye to shine sai malai ce wa haza kulluhu min ash-shatahi wannan yana daga cikin bankaura na tsofaye wanda suke kawowa domin su ɓata wa mutane addininsu, to suna makalewa jikin mafarki malai ce wannan shine dalili na biyu na rubuta wannan littafin duk waɗannan abubuwan sai mun tattauna su za ku ji bayanan da ba ku yi tsammanin jin shi ba ma salisuha salisuha na uku daga ciki anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a umuran kasiran iya min dalail nubuwatihi alaihi salatu wassalam hakika annabi yayi mafarkai masu ɗumbin yawa wanda waɗannan mafarkai suna daga cikin dalilan da ke tabbatar da manzancin manzan Allah ku gane dalailin nubuwa wasu dalilai na annabta dan annabi kafin a fara mai wahayi akwai abubuwan da ya riƙa yin mafarki yana gani kuma ya ce dab da za a fara mai wahayi duk abin da ya mafarkin ya gani to zai wahala bai kuma ga wannan abin ƙarara ya faru ba to duk waɗannan abubuwan za mu zo za mu ji su saboda mahimmancin mafarki har gashi annabi yana yin mafarki ya ga abu kuma abin ya zo ya tabbata haka ne mala ce da ya akhudha hal ba'adu wa yurjuna halaha qa'ilin za a iya samun wasu daga cikin mutane su ɗauki wannan mafarkin suna kuzuzu ta mafarkin suna cewa innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya alamul gaiba ai ga annabi ya san gaibu kama ya kulu sahibul burda kamar yadda mai littafin alburda albusiri yake cewa wa min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmin lauhi wal kalami a cikin alburda busiri yake cewa min wa min judika yana daga cikin baiwan da kai a duniya wa darrataha duniya da kishiyarta ina ne duniya da kishiyarta ina ne kishiyan duniya wai duniya na annabi ne lahira ma na annabi ne wannan gaskiya ne a gaskiya ba ne allah ya yi duniya ne don abota mashi ya ce wal'arda wa za'aha lil'anam Allah ya yi duniya ne saboda bayan shi mu fi hafaki hatun wal nakhalu zatul akmam a ciki akwai dabino akwai inabi akwai kaza akwai kaza wal habbu dhul asfi war rihan duk waɗannan abubuwan Allah ya ce yayi ne dan mu ita wannan duniya da wasu ke cewa an yi ta dan manzo dan annabi aka mutum ya ce in an yi duniya dan manzon Allah kariya kake yi Allah bai duniya dan manzon Allah ba nan dukkaninku kun taɓa jin hadisin da annabi ce a duniya mal'unun mal'unun ma fiha duniya tsinanniya ne abin da ke cikinta ma tsinanne ne sai kur'ani sai ilimi sai malami sai ɗalibi su ne kaɗai ba tsinannu ba ya za a yi tsinannen abu don manzan Allah kuku kun san girman annabi a hadisi annabi ya ce da duniyan nan ta kai darajar fiffiken sauro da kafiri bai samu kwalmar ruwa ya sha ba a yau ko wanda ya fi kowa kuɗi a duk duniya ba kafiri ba ne duniya ba ta kai darajar sauro a wajen Allah ba ta yaya za a yi abin da bai kai darajar fiffikin sauro a wajen Allah ba a ba manzan Allah shi sannan wata rana annabi ya zo wucewa sai ya ga mushen akuya sai yake ce masa habban shi da duniya ta kai darajar mushen akuyan nan da Allah bai bar kafiri ya sarara a duniyan nan ba to wanda suke cewa an yi duniya don manzan Allah yanzu su darajan annabi a wajensu bai wuce darajan musha akuya ba Allah bai duniya da manzan Allah ba ita kuma lahira Allah ya yi ta ne ya saka ma wanda suke ne suke aiki misalin da malamai suke kawa domin su raddin cewa Allah bai yi duniya dan annabi ba inda an yi duniya dan annabi ne da shi zai zo a farko kuma har karshe ba zai mutu ba an yi don shi kenan misalin wannan a ce zaki wani za zaki wata bakuwa mai daraja aka ce kin yi girki dan ita anya wannan girkin ya kamata a ce a kwanan da kika zuba nata ka san a ce wani ya fara ci a sai aka zo an aka tadda abincin da kika yi dan baƙuwarki kin aji a tsakar gida yaran gida da abokansu da kowa suna ta ci an kusan cinyewa sai baƙuwarki ta zo sai kika ce ke baƙuwa zauna ke ma a ci da ke yanzu anan nan tsakaninki da allah kin girma ba baƙuwanki to duniyar nan sai da ko sun cinye ta duka annabi ya ce bu istu ana wasa'a ka hatai an aiko ni ina dab da tashin kiyama ne sai da duniya ta kusan karewa sai manzon Allah ya zo ya fara ma zama a duniyar shekara 60 da wani abu sai kuma ya tafi bayan rasuwan shi sama da shekara 400 baya nan kuma za a karasa duniya shin an yi duniyar nan dan shi ne wancan jagwalgwalan da aka yi ta fara ci ta bakuwar taki sai kuma ki ce ke bakuwa ta sha ya ishe ki an ya dama da ita aka yi duniya ba a yi don manzan Allah an yi don bayan Allah ne ko su bi Allah su samu tsira ko su bi jire ma Allah su ji jiki to inda bannan yake sai ce wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami yana ma daga cikin wani bangare na iliminka shine ilimin lauhul mahfuz da kuma ilimin alkalam yanzu wannan an shiga wani Allah ko ba shiga ba wake da ilimin lauhil mahfuz wake da ilimin alƙalam ba Allah ba wannan maganin kuskure ne ba daidai ba ce Allah shi kiyaye ma'ala ya ce wa haza min al-guluwil marfut wannan wuce gona da iri ne wanda shari'a ba za ta yadda ba alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya hana yi rabi'uha dalili na hudu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da kanshi kana yas'alu ashabahu yakan zauna ya tambaye sahabban shi ba'da salatil fajiri bayan sallan asbahi anin ru'yal lati yarawnaha akan mafarkin da suka yi wa haza mimma yadullu ala ahamiyataha wannan yana nuni akan mahimmancin da mafarki yake da shi wanda annabi yana zama bayan sallan asuba yana tambayan sahabbai su yi mai bayanin mafarkin lali annaha fi zamanin tashri'i wa faqad ba wai dan wai wancan lokacin shari'a ne a'a har yau za a iya samun ilimin fassarar mafarki kuma a fassara shi walakin hiya min al ita mafarki yana daga cikin abu na bushara allati bad'at biha nubuwwatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama allati bud'at biha nubuwwatuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda da ita ne Allah madaukin sarki ya fara annabta manzon Allah da ita kuma ta da mahimmanci musanta ha na biyar annan ru'uya fi zamanina mafarke-mafarken da mutane suke yi a wannan zamanin namu imma bushara ko ta zama bushara ce ke ake maki wa imma nazara ko kuma ana maki gargadi ne ɗin mafarkan da kuke yi ko dai ta zama bushara ko gargadi mahalli ce karatta kattu bashira sahibuha mai yiwa kattu bashira sahibaha mai yiwa ana ma wanda ya mafarkin bisharin wani alheri ne in baki san ma'anan ba sai ki kasa cin moriyan abu wa in ma tunadhiruhu liyanfira ila Allah azza wa jalla ko kuma ana jan kunnin shi ne ya kauce hanya ana son marmaza ya koma kan hanya kun gano wannan da kyau ku akwai yiwuwan haka ko ya zama ya kauce hanya ana ƙoƙarin mai nasiha ya marmaza ya dawo ko kuma ya zama ana mai bishara ya marmaza ya aiki iri kaza akwai alheri na tafi to don Allah in mutum bai san ma'anan mafarki ba zai gane abin da ake gaya mashi yasa dole mu tsaya mu karanta wannan littafin gare ku don ku san me kuke ciki Allah ya taimake mu mahala ya ce wa kada dominat hazihil bahas wa kada dumminat hadal bahas hakika wannan bincike ya kunshi fawa'idun kasira fa'idodi masu yawa zakara hal a'immatul ulama an samu manya-manyan malamai sun ambaci waɗannan fa'idoji amsalul imamin nawawi kamar al'imamin nawawi wal'imam ibn hajar da kuma al'imam ibn hajar al'askalani rahimahumullah allah maraukin sarki ya ji gansu kun gani wannan littafin ba karamin alheri yake da shi darajar da ke cikin littafin nan sai kin ji kawai Allah ka sa mu dace waɗannan malaman sun faɗi waɗannan fawaid wanda bai kamata a ce mun tsaya mun jahilce su ba to malam sai ya ce manhajul bahas ga hanyar da ya bi wajen tsara binciken da ya tara a cikin wannan littafin ga da yake malamin ya yi karatun zamani sai da ya kawo tsarin yadda za a fahimci littafin shi sa ba za mu samu matsala ba in mun karanta wannan zakartun ru'uyar mazkura fil qur'ani fi suratul fatihi. malai ce na kawo mafarki wanda Allah maɗaukin sarki ya ambata a cikin suratul fatihi za mu zo mu ci an mallaki fi suratul isra amma wanda ya zo a cikin suratul isra fahiyar ru'uya ainin wannan ido biyu ne mana isra'i da aka yi da annabi ba mafarki ba ne wannan ido biyu ne karara saboda ka malam bai kawo wannan ba wanda yake na mafarkin malam ya kawo mafarkin aka fitar da abubuwa iri-iri za a koya maki ilimin yadda za ki gane ma'anan mafarki ko ki san ma fassarar shi kai tsaye na biyu malam ya ce zakartul ahadith Latifi ha zikirar Ru'uya. a cikin wannan littafi mala ya ce ya kawo hadisai wanda a cikinsu an ambaci mafarki wa zakartu marrawaha kuma sai na kawo wanda ya ruwaito wannan hadisin wa man sahaha da kuma wanda ya inganta hadisin da ke dauke da wannan mafarkin min ahalil ilmi daga cikin malamai in kanat kharija sahihaini idan ruwayan ba cikin bukhari da muslim take ba to sai na kawo wanda ya ce hadisin ya inganta Wa'asta asta anastu bi ta'aliqati Sheikh Al-Albani rahimahullah mala yace na samu gamsuwa da natsuwa ta hanyar jingina da na rikaye da inganta wanda malam Albani ya rikaye mana zai rika kawo mana inda Albani ya ce ya inganta da inda Albani ya bayani ya ce wannan ya dogara kai mu ma in malam ya mana haka ya ƙara natsar da mu wa akhiran mala ya ce daga ƙarshe malla yashkurun nasa la laha duk mutumin da bai gode wa mutane akan baiwa da alherin da suka taɓa mashi to ko ya gode ma Allah Allah ba zai karɓi godiyan ba ballantana ya saka mashi falakada mannallahu alayya jo da shaykhina mala ce hakika Allah maɗaukin sarki man baiwa kasantuwan samuwan malaminmu mu abil abil hafs sami al'arabi hafizahullah malamin su ne falakada na fa'anallahu bihi hakika baya allah ya amfanar da mushi kasiran da yawa wa ba zalama e juhudan kuma ni da kaina ya bani gudunmawa ta yadda ya ƙoƙarin samar da ni a yadda nake yanzu mun gano wannan da kyau ko juhudan wafiran ya yi ƙoƙari mai yawan gaske fi muraji a hadhihi risala ta yadda ya bi ma wannan 'yan littafin da na rubuta tsintan kwarkwata ya karance ta fiyas fajazahu Allahu ne khairar jaza kai Allah ya mai sakamako kyakkyawa ya man kuma ya mashi a madadina kun gano wannan da kyau ko kun je da ɗalibi na gari yake ma malamin shi addu'a sai ce wa inni la uhibu bi ikhwanina talabatal ilm yace ina kamun kafa da 'yan uwana ɗaliban ilimi in wajadu fi risalati hadhihi shay'an idan suka tsinci wani abu koya yake na kuskure a cikin wannan dan littafi nawa an yuqaddimu liyan nasihata lillah su gabato man da nasiha saboda Allah domin faddinu an nasiha addini nasiha ne wal mu'min mir'atu akhihi shi mumini to madubin dan uwan shi ne kinga ke ba za ki ganin aibin ki ba amma kika ɗauko madubi kika duba sai ga wani ya makale maki anan kuma gashi saurayinki ko bazawarinki ya sallama kin ga yana zuwa ki kallo nan tasunan to kin ga zai fara wani tunanin ke kazamiya ce haka ne to amma in kika ɗauko madubi kika duba sai madubi nuna miki akwai matsala anan sai ki gyara haka ne to shi mumini in ya cika mumini to yana zama madubi ne ga dan uwan shi mumini idan ya ga dan uwan shi mumini yana yin wani abu na kuskure to sai kokarin nuna mai cikin girma da arziki domin ya gyara shi yasa ya ce wal mu'min mir'atu akhihi shi mumini madubin dan uwan shi ne walakin wala mala ce walan astankif abadan yace har abada ba zan ji kunyan an a'uda ilal haq inda na gano ba daidai nake ba in bar abin da nayi na kuskure in dawo ma gaskiya ba wa hadha juhudul muqil wannan ɗan ƙoƙari ne ɗan kaɗan wa ghayatul aqid kuma abu ne wanda yake mai wahalan gaske wa ma misli illa kama ya ƙula shafi'i rahimahullah ni ba kowa ba ne sai kamar yadda al'imamu shafi yake cewa kullama addaba ni dahar yauman a rani naqsu akali wa mazdadu yauman ilman illa ne ilman bi jahali shafi ya ce kullama addaba ni dahara yawman duk sanda na ga na samu kaina a wani hali na kunci na rayuwa a rani sai ga a ah, na kaso akali ashe hankali na yanzu ya cika ashe a baya ban fahimci duniya ba ne, yanzu idan kina rayuwa kika samu kanki a hali na kunci ko to za ki ƙara gano cikan hankalinki kun gano wannan da kyau ku domin yanzu kin samu matsala iri kaza in kina da hankali gobe da jibi za ki da wannan matsalan ya ƙara maimaituwa kanki za ki yadda ba amma kin samu matsala iri kaza gobe ki ƙara yin abin da wannan matsalan zai maimaitu kewa wuya ce ba ki da hankali ya ce faruwan matsala na zamani in sha wahala to wannan yana ƙara nunar da hankali na cewa duk abin da zai haifar man da matsala in yi taka tsantsan da shi wa mazdadu yawman ilman yace kuma babu ranar da zan ƙara wani ilimi illa zadani ilman bi jahali face sai wannan ilimin ya ƙara man cewa in san cewa a baya ashe ni jahili ne kun gane yau idan kika zo kika ji wani magana wanda baki sani ba to wannan ilimin ya ƙara sanar da ke kafa ki yaudari kanki ki ɗauka ke malama ce ashe kina nan tare da wani jahilci baki sani ba ne amma yau kin sani kuna gano wannan da kyau ku duk wanda ya ji ilimin da bai taba ji ba to kullun ya rika ji a ran shi ashe shi jahili ne da yake da bukatan malamai kuma yake da bukatan ilimi Allah ya taimake mu mala ya ce wallahi as'alu Allah nake roko an yanfa'ani bi hazihi risala yawma alqa ya amfana da ni wannan littafi ranar da zan hadu da shi a kiyama wa an yaj'alaha khalisatan lahu wahdahu kuma yasa nayi wannan aiki don Allah ne shi kadai wa an ne ma yanfa'ani kuma Allah ya sanar da ni abin da zai amfanar da ni wa an yanfa'ani bima ne kuma ya amfanar da ni abin da ya sanar da ni na ilimi innahu bi kulli jamilin kafil domin duk wanda yi wani abu mai kyau to Allah madaukakin sarki zai saka mai da wanda ya fi shi kyau wa huwa hasbuna Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil madalla da Allah ya zama abin dogaro wallahu min wara'il qasd Allah madaukin sarki shi ke goyon bayan manufanmu wa huwa yahdi sabil Allah madaukin sarki shi ke shiryar da bayi zuwa ga hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammad tsira da amincin Allah da albarkan Allah su tabbata ga annabin mu Muhammad wa tabahu wanda ya rubuta wannan muqaddima sunan shi Abu Muhammad Muhammad bin Insan Farhat ɗan garin abu karamit sambalawin dibhalil dibhaliya kamar misali ki ce magumi zaria kaduna state kun gano wannan da kyau ku shine suke rubuta abu karamit sunan garinsu ne ko unguwansu sambalawin sunan karamin hukumansu dibhaliya kuma sunan mai ila state ɗinsu allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi ta'arifin ru'ya in aka ce mafarki me yake nufi da mafarki kun ga an shiga littafi kenan ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum